اللهم توفنا وأنت راضي عنا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هب جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم اهدهم وسدد اللهم اشفهم من كل داء وسبب اللهم اجعلنا على صراطك المستقيم اللهم اعطنا ووفقنا جميعا يا رب العالمين اللهم انا نسالك لنا خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك اللهم انا نسالك ونسألك أن تجعل كل بلاء قضيته لنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك ومن أمان تجن درسمه قرشان سورة الأعراف ومن أمان تجن Allah ya ce mutum da mu da kowa Allah ya sa mai ƙarshe mai kyau Allah ya ce mutum ya shi azumin Allah ya shi sauran ibadojin da muke aikatawa kuma Allah ya samu idan Allah ta abin da muke Allah ya samu idan Allah ba dan kowa ba Allah ya kare mu daga sharrin duniya ya mutum ya zama lafiya da duniya da ran da sunaye aya ta tamanin muka jiya idan ba ce ba saboda haka nan za mu tashi wallazi na kazzabu da ayatina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا فنستدعيهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين Gajiya ko san mun kwana wadda da na kuma wani suna Allah na da suna yin masu kyau wadda uku da haƙuri kai da su in za ku yi addu'a Allah mun roƙe ka bi asma'ika al-husna Allah ka sa mu cikin aljanna karanta karancin da muka Allah ka sa mu idan ka ba dan kowa ba Allah ka ƙara mana imani da lafiya ka kare mu daga sharrin makiya da mahasaba ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu to wa zarar ladina yin hadu bi asma'i tarbe da wa'annan da kai da haji da sunaye sai su zauna mata ne a amalina za a sata musu da abin da suka kasance suna aikatawa Wannan min man khalaqana cikin waɗanda muka halitta akwai ummatu ya duna da haƙi al'umma waɗanda suke shiruwa da gaskiya wajibi ya adiye kuma da gaskiya suke yin adalci wato suna daidaita abubuwa Allah ka sa mu cikin su wannan aya saukarta manzon Allah ya ji daɗi kwarai-kwarai da gaske domin wannan da aka ce wa min mun halakana al'umma ce aka yi. waccan kuma ta jiya al'ummar abinan musa aka yi da ita amma yake wannan al'umma annabi ne kan yi shi ne annabi ya ji daɗi kwarai da gaske wallazi na karrabu da ayatina waɗannan da suka ta da ayoyin sanar da zarjewa to wa min mun halakana ummatina dina da zaki wa biya ayoyi wallazi na karrabu da ayatina waɗannan da suka ta da ayoyin na sadar jiwa za mu musu talala mu kama su kaɗan kaɗan min haisu inda ba su sani ba wa amli lahum kuma ina musu jinkiri haɗin kama su inna kalimati wa lalle dubara ta tana da tsananin kai da Allah ya kuma yi tsaro sana Allah ka kare mu daga kaidika Allah ka kare mu daga kaidin ta dan da su da ya wannan da tafakkaru awalam yatafakkaru ما بصاحبهم من جلة إن هو إلا نذير مبين kuma abin da ya zo da shi haram ba su yi tunani sun ka gane ma da sa'ar da wani sun abokinsu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu hauka tare da shi wato abokinsu da aka ne abokin zaman su wato babu hauka tare da shi har yanzu ba su gane ba ne babu hauka tare da shi ni wa illa nadirin mutum shi ne wa'azi na kawai bayyananne wato mai wa'azi na bayyananne shi awalan yanzu yanzu أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وهل عسى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون كما أمنا أولا ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فسيكلوا بملك السماء فوق إذا كتبه وما خلق الله من شيء إلا من الله يهلك كان سواء أبوه wa ana sa an ya kuna da idrafa ajalin kuma ba su sani ba yana yi wa ajalin su yayi kusa da zai yi hadisin ba da wuce wani hadisi bayan qur'ani wa min sutu imani na gaya masa gaskiya suna karyata ko menene za su yi imani da shi فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون wanda Allah ke fitowa farana zai zama ba mu shiryawa gare shi kada ka samu cikin su ya rama wai zaro yana bari da ya fitowa duk yana cikin adawa su ya ma'una suna ta Allah ya kare mu ya sa nuna ka يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك عبد الله قل إنما علم عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك أنك سنة مكة wato yushe za ta sani ayyana masa wani wace rana ce mata matabbatar kiyama wannan tambayar da suke wa annabi kenan to annabi ya tarar da kiyama za ta tsayuwa ya faɗi da baki ne ya ce mun masarufi an haza alamun yanzu saboda haka ya ce bai sani ba amma ba su bar tambaya ce ba ku sake faɗi su jiya kul inna ma ilma inda ka ce musu ba su jiya sanin kiyama wanda za su kaiwa inda rabbi yana wurin Allah ubangiji shi sai ya sani wannan ilimi na na gaibi wanda Allah yake wanda shi ya sanar da kowa shi ba ba ya yi lima ne ba kace ha illa huwa ba mai bayyana ta da lokacin da in ba Allah ya zara da wata ala shi ya ta bayyana ranar da kiyama za ta kaiwa saboda fi samawa ce wal ardi kawai sani ilimin kiyama nauyi ne ya yi nauyi da sabon kwakwai ya yi karfin su duk ba su san shi ba la ta ce sun in da magata sha'ani kiyama ba ta zo mutu sai girki wasu na kasuwanci wasu na noma wasu na sallah wasu na makaranta haka kawai sai sun kiyama ta zo mutane naka suna dai sai maka tambaya da kai ta naka tabi'a na kamar kai ya kamata a riba wa tambaya a kan zuwa kamar masarin ta kai suka ce na gaya muku inna ma ilmu a inda Allah dama ta mutu yana wani Allah na ce muku ban sani ba walakin na amfana na gida a rai sai dai mai yawan mutane da su sani ba mai yawan mutane da su san ba wanda ya san ilimin kiyama dan ba Allah Allah ya gafarta mana ya kara mana imani da ranar kiyama Allah amliku lana قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء لنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قل كجيا مسو لا أملك لنفسي نفعا ni ba ni ya mallaka jawo makaina wani amfani domin ba mai mallaka jawo amfani ga al'umma sai allah da ya halicci amfani wala da kuma ban iya mallaka ma ture makaina wata cuta ba zai iya ture mu wani illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so ya ture min ko abinda ya so ya kawo min na umarni walau kuntu alamar gaiba inda a ce ni na san gaibi bar saka sautu nuna kai da na yawaita aikata ayyuka alheri wa ma masaniyar su kuma da ba wani abu mummuna bai shaye ni ba wannan ya faru lokacin da abin da ya faru umar ya faru a ka aibanta shi suka dole ce gumi ne ya ce ai ni ban san gaibe ba inda na san gaibe ranar nan da an ka gina mai ya fada ya fata jiki ne ta yanki daga cine ne har zuwa ƙasa jini ne ya zuwa sai da ya fata tashi sai inda na san gaibe ban shiga wannan rana duwatsun da aka wa aka fasa mini gehen baki aka fasa kaina jini ya zuba inda na san gaibe ai ban bi inda aka je ne saboda haka gaibe Allah ɗaya ya san shi in ana illa na biyu, ni ba kowa na nake face mai wa'azi nake da waɗanda ba su da gaskiya wa bashirun mai bishara ke ga mutanen da aka gaskiya da kawai ya nuna ga mutane masu imani ya Allah ka samu cikin bayanka masu imani wanda zai kalaka ku والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن كنا إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أدخلت دعوا النار ربهما لئن آتيتنا صالحا فإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين هو الذي خلقكم من halicce ku daga rai guda wato ita ce Adam kowa da kowa da kun ka gani da maza da mata a kuma shi ya kowa daga namiji daga namiji ita mace daga namiji kuma shi ne Adamu alaihi salam waje alamina zaujiha kuma Allah ya tsaya daga ya nan ta adam ya tsibi jikin da ya tsaya wata zaujiha matar da wato Kuma da dawa daga namiji an ka ba an kaɗi ba da ya kula ile a danyen da kuma yi an gani yanzu da a ce an yi mutum an kai yi mata a koya kun ga babu wanda za a yi da kuɗi dan ne kusa gari ta gashi ne ya tsokai yana jayewa saboda haka shi yasa an kai ma kowane ɗan adamu mata da wanda aka diba daga jiki ne wannan mata ga shaha lokacin da ya faru da ita amala hamla habiba sai ta yi ciki ɗan ƙarami kwamar rafi sai ta yi ta shuɗewa da shi ta sai ta dawo kun san ga al'adar shi. an ta samu ciki farkon samu ƙarni ta ka samu sai ta ta jin ƙarni ta ta aiki kamar rabbi ta tafi ta dawo ta tafi dawo a kwana a tashi sai ciki ya girma wannan ma asala lokacin da ta yi nauyi wato ciki ya girma sai ta fara ta iya sallu in an ka tawa aiki sai ta yi zaune za ta iyawa ku daɗa daga ita hannijin da'awa Allah rabbahuma sai sun kai ta addu'a ga Allah ubangiji dan daɗa sun ga rashin lahiya ya kama ya ga rashin lahiya ya kama mata kuma ita mata ta rashin lahiya ya kama mata yanzu ba su iya tafiya da sauri ba su iya zaune da sauri ba su iya kwanci da daji ba su iya cin abinci da sauri ba su iya ci da yawa haka dai rashin lahiya ya kamata saboda haka da wallahi rabbuhum sai sun kai ta addu'a ga Allah ubangiji da yana ce ta na saga in ka ba mu da na kwai lana kunan nan da shaki ne lalle za mu zama cikin mutane masu maka wannan alƙawarin da suka wa Allah in dai an ba su da na kwarai Allah ya taimaka a kayi wa lahiya da za su zan cikin masu doka. Alam ma a ta mu masaniya. Alam ma a ta mu masaniya da ala da shirkan bima a ta mu وجعل الله عما يشركون halitta da annabi adamu take alaihi salatu wassalam amma ƙarshen ta da adamu take to fadan ma ata wa masu ɗiyan adamu lokacin da Allah ya ba su salihan da na kwari maimakon su yi godiya ya alala wuce da da'a sai sun ka samu abokan tarayya su ma ata wa ma ga abin da ya lokacin da danga yana cikin ciki duka Allah ke tsari shi sanda aka yi shi duka Allah ke tsari shi a kwana a tashi sai sun ka kama rataya mai layi da sabu wai don kashe mu kun ga sun samu abokan tarayya wanda da ba haka yake sun da yana cikin ciki babu wata tarayya amma yanzu ga layi nan ga karbo nan an rataya mai wai don kashe mu an kawo yuka an samu ya karkashi ne an ga kashe ne da a sa yuka mai kai wai kashe ka ka umar soyayya na wai da shi wata aljana ce wa musulman an kawo yuka an sa wayan tatta wata bai kafi da su kun ga wannan duk shirme na ba babu abin na hakika da wata halallahu amma kuna Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka ga abin da suke shirka da shi أيشركون ما لا يخلق أيشركون ما لا يخلق شيء يخلقون ولا يستطيعون لهم نفعا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوكم cewa a yi shirin kuna ma la ya ku shirya yanzu suna shirka da wanda bai halitta komi in ma da aljani na aljani na iya halitta in ma karbu na karbu na iya halitta laya mata na iya halitta duk abin da aka ya mai dishirme na la ya ku shirya a wani wanda da ku ba su halitta komi su ma halitta su kai wala ya tafi wani lawan nasara kuma wa'annan da suke bautawa ba su iya samun iko su kai da ba su taimake wani ba wala an musamman yansu ko kansu ba su yi ko wani abin bauta wannan ba ta ce ba shi ya taimaka kai ne ba ne ya taimaka su wani abin bauta wanda ku sani har da ma wanda ba ku sani wayan ta da hohon ilar guda idan ka kire su abubuwan bautar nan ka kire su ilar guda zuwa ga shirya la ya ta da hohon ba su ko ka kire su zuwa ga shirya ba za su bi ku ba wani alaikun kuma duk ɗaya yake gare ku da auki mohon kun kire su amma sa samun juna ko kun yi shiru ba ku kire su ba duk ɗaya yake gare su domin ko kun kire su ba su ji kuma ba su ganin ku saboda haka duk ɗaya yake gare su ko ku kire su ko ku yi shiru duk ɗaya yake gare su Allah ya kare innal ladina dawo. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ودعوهم فيستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الذين تدعون من lalle waɗannan da kuke kuka kira ta same ku waɗanda ba bayan Allah na kama kuke bayan Allah su ma bayan Allah na babu Allah da hakika kun ko ce ba ku ba to ba ku su ta jiro na su an samu eh, mu ji sun ansa in an kira duk wani wali da an kira wanda ya mutu mu ji ni wani gunki da an ka kira mu je an sawa ce a ta jibo da kun su karɓa muku kira in kun tun sadiki ne in kula da gaskiya alama arjulu alawunu arjulu yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum ayun yubsiruna biha أم لهم آدم يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم To alama arjirin yarshu na rashin su allolin nan naku suna da wanda suka tafiya da suwa idan goma ka ne ko ka gane su an da kawo ba su iya tafiya da kawo wanda idan matattuna wani yana wanda sun kamu ko ka gane su riƙawa ba su riƙawa wanda suka ta yaya sun rige sun mutu alamar arzikin yamshu da biya suna da kawa wanda suka ta yaya da ita ba su da alama ainihin yabda shi na biya to ko suna da hannuwa wanda suka yi jimka da ita ga wanda yake mota musu babu an gama a yanayin suru na biya shin ko suna da idanu da suka yi kallo da ita su gane wanda ya ƙi mota musu babu a ranar ya sami wani biya shin ko suna da kunnuwa da suka jin magana wanda ka magana biya da kunnuwa babu kun gani a shi ku masu bauta kun yi su kamara don ku kuna da kawo wanda kuka tsaya da su kuna da hannuwan da kuka jin ƙadita kuna da idanun da kuka gani da ita kuna da kullum da kuka saurari da ita amma allolin ku ba su da kurka ce ku zo ka abu ce ku kira wa abokan tarayyar na sun ruwa da sannan da bin make ce ku kashe ne na kuna wa wala tun da yi da ba su taɓa rike ta da ya gane duk banza zana abin mutum sai su kai ku zo ku kira abin mutum ku kira ku kashe ne kuma wala tun da yi da ku rike ta na wata lokacin to kai wa ka dogara shi ina inna wali Allah inna wali Allah alladhi nazzala al-kitab wa yatawalla as-salihin ya da ya gani ba ni tsoro ku da ku da annabi ku gabare inna wali lalle wali na Allah wato Allah shi Allah ne nazala kitaba wanda ya saukar da littafi da sama ni shi wani na ni wanda wani wali wanda na rika wanda na karatun ya kare ne ba Allah ba ni Allah shi ne wali kuma wa ya ce wannan salihi Allah shi yake jibinta bayan Allah salihi ya Allah ya ji an namin ibadata ya Allah ya ji an namin ibadata salihi Allah ka kawo cikin bayan ka sa kai alladina tatawalla jami'a umurihim bi nafsika ya rabbal alamin walladina tadawu والذين تدعون من دونه لا يستطيعون لهم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم فهم ينكرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون والذين تدعون من دونه وإن لم تكن بوتا وإن دفع الله وإن كنت كلا من بوتا وإن دفع الله san da su la yastabi'una nasarakum ba su iya samun iko su taimake ko da kuka bauta musu ba su iya taimakon wala an faso yin sauna kun ba su iya taimakon kawunansu wa in ta dawo wa ila da la ya sama ko da kun kira su su dawo ga shari'a to ba su je kira wata ramin yan buru na ilaika kana ganin su suna kallo gare ka in ka ɗibi gumaka sai ka ga a warga idan sunan na kallon ka amma banza na shirin na ba idowa wahun layu sun su ba su kan kowa kowa ba su kan su irin waɗanda mutane akwai ban da kai wato suna da ban da kai waɗanda mutane Allah ya ce ya hankali kullum abawa قل العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاهلين وإما ينزعنك من الشيطان نصب فاستعذ بالله إنه سميع عليم Allah ya ce da annabi to kuzi da abuwa ka karbi rangwami duk wanda Allah ya hada da mutane shi a jahilai irin waɗanda waɗanda ga su ga mutane na amma suna bautawa abin da sun kariya suna bautawa Allah da bai bai gani bai da hannuwa bai da kawo kuma su ga su suna ji suna gani suna da hannuwa suna da kawo Allah su sun yi shi kammala. amma kuma suna bauta amma waɗanda ‘yan banka da ci na don ba san wani eh, ba san ciwon kansu ba saboda haka ko zila abawa ka riƙe rangwame ko musu rangwame kakkai saurin cewa Allah ya kashe su ko musu rangwame ba sa abin da suke yi ba wa amurbi da urdu kuma kai umarni da alheri kai rangwame ga laihin da aka yi ma kuma kai umarni da alheri ci gaba da da'awa da kiran mutane ga abin da ya kamata sannan wa a bin an na. ka kawo da kai ga mutane da ilai irin waɗanda wannan aya tana cikin ayoyi mai hada alheri wato makarin mulakala ta ce ka yi rangwani kuma ka ba da alheri kuma ka kawo da kai ga mutane da inda ta kunshi abubuwa da yawa to abubuwan da sura ta yi kira da su Allah ka kwanta mu da su don wa ma yin zagan na kame na na nasu to makiya kashi biyu suke akwai makiyan da a ɗaya ya kai da kai duwa da kai ba ka da shi ne zai ka koma ga Allah ya tsare ka daga sharri akwai makiyan da abu ya kaso kuma shi abin nan sai ku zanna lafiya can da ya ce wa amur da urfi kai manni da asiri ke yin da ka gane abu ya kaso in kana da bashi a nan sai ku shirya wa shi sai ko mu fara da amma yin da ka gane ba da abu bai raba ku da shi Ba shi na ya kani ba in ma yin zagar na kanin da shaytana nan in ma mai wasu wasu ya sama wasu cikin shaytani shi wato in ya kullo ma nan ya ma da hankali kana ta tunani sai ya koma ta da kullo ma ce da ta ma da hankali ta mai da hankali ce kuma sai koma na haka kullum kulla maka shiri ya kai shi ba abu ya kabe gare ka ba halaka kai ka sai to iri ne ba kaya aka ba shi ba ba ka san mai buta wasa in ya sani na kai ga Allah ya kai kai wanda aka ba abu sai ka ba shi abu ka shirya wanda ba abu ya kabe da ba halaka kai ka ya yayi sai ka ɗaukan mai buta ɗaukan mai buta mai makaman nan da bari sai dare ya yi kai ta kaɗa mai kai ta ko da ta ya kawai ya rauni biyu ya wasanto wurin sai ya ji kawa ko yana ciwo kai ya tafiya ya samu wani wuri ya tsaya jira ya dan huta ya kwana ya kwashe shi ba gama aikin ka da yadda shi shi Allah ta na alimu kuma wanda abubuwa wanda in kaya ya gaba da an kana da ka bashi wanda ko hana ka kai gaba da daukan mai buta kai wasa kai wasa ka ce ni na bashi ga Allah ka bashi ga Allah haka nan dai hakan dai ka kawai ne ga Allah wa ya Allah shi maka magani dan ka samu ka dan samu nutsuwa shi da kun ga annabi na Allah ka shirewa ga wani da mu kuma mabiya ne muke abinda aka umarce shi an umarce shi ya Allah ya sallu ya ali Allah ka tosa ya mana ka ƙara mana imani kuma ka ƙara mana tsoron ka ƙara mana tsaro da darajar sunayenka ka kare mu daga sharrin makiya na kore da na bayyana na ciki da na wasu na mutane da na aljannu da sauran halittu Allah ka kare mu ka kare ɗaya ka kare mata kare zuriya da darajar sunayenka ya Allah ya sallu ya ali innal ladina taqaw

wasawasi mina shaitan cikin shaitanu ya shahe su da wasawasi da zakaru sai su yi zikirin Allah kawai za mu musu da sai ga damar sun komo suna gani ba da ya kamata wato yan shaitan ya kai ga mutum yana so ya halaka shi ya aza shi da wata hanya ido ne rigewa su kai ta wadin wani abin ga bai da kyau amma kallon ku ɗaya kai ki ganewa to abin da ya za ka yi zikirin Allah za ka yi mai sauki a hudu billahi mana shaitanar bari za a musu sai ga ajiyar sun gudu sun kawo su sai ka ga hankalin mutum ya dawo da shi wato ko masu sihiri sun kawo mutum sihiri sai an an kawo ma wani wai addu'a wai ka sha don a lalata ka ka sha jiya? shi za ku ga in aka mutum sihiri ya kama shi ba karamin tsoro ya kawo wani ba wanda ka ba da ruwan riki a sha bai sha kuwa da kai su yi mai hon to amma da ya sha a ce mai ya ce a wuri billahi da shaitan rajim yana fara kuma bayan an yi an yi ya faɗi an yi an yi ya faɗi suwa na ka an tafi ɗin na mutane da ya ka eh, samuwa ana an shiga ya ke wani to da an samu a yi mai wannan shi ne sun buɗe suwa na ya zana casuwa. suwa amma ce sha ba ko bai saurara ba to zai lafi su ko dama ba su son a faɗi sai an faɗe su an gane su ko dai ba su biya ba za a koma ya da su gaba a gane su gaba Allah ya kare ya fa wani ko

Yan uwan nan nasu abokan tiri ƙara iza su kuce sai ya zan ba za su taɓa ita ba wai zalamta ce وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي عذاب سائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. idan kai malamin baka da basira sai su kira to shi na suka wa annabi sai suka zo suka ce in dai kai ka yi da annabi kai to abin da muka so ka kawo mana sun kai shi sun kai ya faɗi ya ce eh ya sani ce ainihin ka ji a shekarya ta a kai na ka kaza ne ka ci ba Allah ya ce to haka nan suka je su iza mutum shi ba za ka je yan siyasa yan sun kaɗan na suna magana ce a ah, kudin dai wani na kuma ne da shi wani ba ka wani da wani ni a ban su ya san kansu ya san zuwa da za a yi a shafar ya sani to Allah ya kare Allah ya ce wa idza lam tatihim bi ayati idan baka zo musu da aya ba sun ka nemi wata aya sun ka iza ka sun ka iza ka kawo musu wata aya sai baka kawo ba Ya sai ce laular shabaita mista baka kaga ta ba ai dole ka kaga ta ka kawo mana ai yashi da da ya kaga ya kawo ce hmm wato ko shi yana cewa Allah ya aiko shi ashe ashe shi na ka kaga abi ne kun ga wato wasu ma masu wayo suke ba sai annabi ya yi musu abin nan da aka cewa masu magana ka cewa ki yana ganin ka mai jahoma saboda haka suna kullum mai haka yana lura da abin da suka nuna Allah ya ce ce musu ba ni karuwa inna ma attabi ma yuha ilayya min ni dama ina bin abin da aka yi min wahayi daga ubangiji wannan da kuke cewa in faɗa muku ba ai min wahayi ne ba ni ko ina bin abin da an kai min wahayi ku bari in Allah ya min wahayi in faɗa muku kaza basair Allah ya ce wannan shine abin lura na rabbikum daga ubangijin ku wa huda kuma shari'a wa rahama kuma rahama ne kawai yu'minun daga mutane masu imani saboda haka ku lura da irin wannan duk mai da'awa yana da irin wannan mutane masu izawa sai sun ka iza ka kaga sai su rubuta gobe kawai da shahaba inda yawa na na aishi wato ga wata yake shi tafi kuke ganin suna ta da bayanin malamai wani wawa na da ka kawo yan dubu ɗari ka ba shi yasa a biyu kan nuna mai haɓa malam ai mu lalurori durori inda na kuna malam wata in dai durorin kuna malam sai na kai mai kari amma ko malam ya kuka bari ana kaza ana kaza ana kaza shi shi zaka wani da dubu ɗari na son haka ga hannu ne yanzu ina iya faɗin maganar da haka bisa shi ne a wajen haka nan na to wani ba wani almajiri ba ko dubu ɗari ko dubu biyar za a shi abin da ko abin da ake so lura da abin da kuke bisa shi ma haka yace wannan abin lura kuma shiriya ne kuma rahama ne amma ga mutane masu imani wai za ku yi وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهد من القول بالغدو والآثام ودون الجعل من القول بالقدوة ولا تعد ولا تقم القاسدين إلا الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا ثم الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وإذا قرأ القرآن إذا أنت إن أنا كرمت القرآن فاستمعوا له فيسر عليك القرآن وأنت تنشروا قوة كوني أبن لك من رأينا kashe waya kowa an da waya ya zo sauraron Qur'ani ya kashe me a dalili Allah ya ce la'allakum turhamuna san da don a gafarta mu kun ga sauraren Qur'ani da zai ya samu rahama duk wanda bai saurara ba ba za a yi mai rahama saboda haka ya ce la'allakum turhamu don a tausaya mu kowa ka son a tausaya mu in ya zo wajen karatun Qur'ani a kashe waya duk wani abu komi na na da kana ma saurari a shi daga daga wurin ka in dai wurin ka na ka kashe komi to in ba haka nan ba wani kaso haka nan za ka tashi sai shi kun ga ya tashi rabi wato ku yi saurare kuma ku shiru duk abin da ka hana muku shiru to ku rabu da wasan duk abin da ka hana muku saurare to ku rabu da shi sannan zira ka fara ya Allah ya kira Allah ya kira farkon rabbaka da nafsika kuma ka zama yawan zikirin Allah ka zama yawan zikiri wadkur rabbaka bi ka kai zikirin ubangijin ka cikin ra tadarruan tare da kaskantar da kai ga Allah wa fata kuma koyi kifa koyi a wa fata cikin tsoro ko biyatan shi a koyi fata cikin tsoro wato kana tadarrubi kana jin tsoro sannan wa dunar jihari ba bayyana kwarai mana kauli na magana kada ka yi zikiri ka bayyana kwarai kana saurin gajiya idan yanzu ka samu ni ka zanna ana iya yin subhanallah subhanallah sau dubu goma cikin abin na hawa daya to in kana yi da nusa amma in ka daga mai ka da kai kila za ka yi kai dubu ko zai ka gani ka tasa gaba ɗaya ko a gaji ya ɗauke ka ranka shi yasa ba a son ka bayyana kwarai haka kuma ba a son ka yi cikin zuciyarsa kwarai haka sai yi cikin zuciya shi ko wata wasi ya ka koma da kaka mai cikin zuciya yanzu wata wasi na kan ma kuma kun ga dai duk abin da aka wa gudu an haɗa shi kilgudu da tahi da duk tasbihin da za ka yi in an samu dama da tahi wato a yi wanda ya fi yawa al'asali da yamma kuma a yawaita tasbihi da sahi da marici wala ta kun minar gabili na kaskazan cikin marabta wayanda ba su da wani lokaci da sun ka kife na zikirin Allah ba su da wani adadi da sun ka ibon makansu na zikirin Allah da ke na kaskazan cikinsu annal ladina inda rabbika lalle wa'anda a wajen Allah ubangijinka na mala'iku la yastakbiruna an ibadati su ba su yin girman kai ga ibadar Allah ko yusabbihuna kuma suna nan suna ne subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah suna nan suna yanzu zaka suna nan suna yi ba su girman kai wala yajiduna kuma ga yanzu su kun ga wannan ala'ad da kaulihi ga abin da fasabbe wa kun min ka yi tasbihi da gode wa ubangijin ka kaɗan cikin masu sujuda saboda haka suna nan suna tasbihi in sun kai wata tasbihi sai su a Allahu to abin da ake so a yawaita ke kowannen ku ya yawaita cikin Allah da dare da rana amma dai da safe da barci ya yi muhimmanci da safe lokacin hitowa an hito daga rafsana cikin kwana da marici lokacin shagala mutane kowa na kokari da na abin da zai hada na ce wani da abin da ya kama da shi ba a same ka cikin na Allah wannan lokaci Allah ya ce Allah ya kara mana zikirin Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya kara mana tauki Allah kuma ya ba mu ikon kwana Allah ya tarar da wannan sura da ɗaukakar da mutuncin ana roƙonka Allah ta daraja wannan sura suratul a'raf Allah ta daraja Allah ta karrama Allah ta girmama Allah ta zuwa mana asiri duniya da lafiya Allah ta shi mu kai a duniya da lafiya Allah ta kare mu daga dariyar makiyan duniya da lafiya Allah ta gafarta mana ka gafarta mu uwayen Allah ta gafarta mana ka gafarta mu uwayen uwayen ma Allah ta gafarta mu Allah ya yare mu Allah ka biya ta shahada da a cikin kaburbura Allah ka kare su ga da azabobin ka ta aljanna ko kuma ta uwayen mu wanda suna nan da rayuwar Allah ka sa su yi kashe mai kyau Allah ka sa aljanna ko kuma Allah ka gabarta mana ka gabarta mu ke alamu ka gabarta mu ke ga da ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah ka shirya mu da ka samu sa albarka Allah ka aza mana su ga hanyar ka wata amma daidai ce Allah ta kare mu ka kare Allah ta kare mu ka kare ya kuma ya ka suna Allah ka rika mana inda duk suka yi ta ko ina za suna Allah ka raka su da kanka Allah ta kai su lahiya Allah ta kai su lahiya Allah ta kare su daga sharrin inda suke Allah ka kare su daga sharrin da kuma Allah ka dawo da su ta gidajen su Allah ka kare su daga sharrin mutane da kare su daga sharrin fara'a Allah ka ta musu albarka Allah ka ta musu albarka Allah ka ta musu albarka Allah ka tausaya mana ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka warkar da mu ka warkar da su ko wani rashin lafiya da a tare da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da mu ba ya mun ba ka da wasu Allah ka rika mana mun ba ka wa wasu Allah ka warke mana mun ba ka da wasu Allah ka kare mana Allah mun ba ka ajiye su Allah ka ajiye mana Allah ka sa aljanna makomin mu da Allah ka gafarta mana Allah ka yaye Allah ka ba mu aljanna da Allah ka ba mu aljanna da Allah ka ba mu aljanna da kare mu daga alawoyin wutar Allah ka kare mu daga alawoyin wutar Allah ka kare mu daga alawoyin wutar da mu da uwaye da tsaya da yadi da zuriya da dangi da malamai da masoya ba saboda saboda ramar da Allah ta tsoke ramar ka warkar da mu daga dukkan Dun bukatun mu na alheri Allah ka biya wa wanda ba na alheri wanda mai alheri ka biya wa duk wani abin da muka yi Allah ka kare Allah ka haɗa kan mu da haɗa kan Allah ka kare mu ka kare Allah ka kare mu ka kare Allah ka kiyaye mu ka kiyaye Allah ka tsare mu ka tsare Allah ka samu rikacin mai kawo Allah ka sa aljanna makoman Allah ka kare mu ka kare gidajen

Allah ka kare mu ya kare mu Allah ya kare ya ka kare mu kare mu da zama da wuraren sana'a kare mu da ya ayyuka da jami'o'i ya Allah ya gafarta mana ya Ya ka gafarta mana ka gafarta wa uwaye ka gafarta mana da yaro ya yaro da zuriya ya zuriya ya malamai da masu da baki da bayan ka ya da da manya maza da mata masu da masu ya wanda aka yi da ya za a yi ya gafarta mana Allah ka tabbata Allah ka yaye Allah ka tausaya Allah ka ba mu addini duka Allah ka kare mu daga sharri duka اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد ولك الملك وبيدك نسألك من عدوكم ونعوذ بك من شركم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين